yau ba kai kyau. Wallahi yau ba. Yawa kyau sosai yau Allah. Dan sa baki bane ba baki da da safa. Allah ce shekarar da da wanka ba kuma yi ba eh, yau. Eh to sai ki bari da zo je na bayan Eh da yake kai. La. Kai Ya kike? Wannan wace ce kuma wata ba? ce wanda nake gaya maka wanda kina so ai to wanda kai aure eh. auren ya mutu gudu ya take Allah kai ma kin zaman birni kai ma dan ne eh mana kin san me nake so da ke dan samu mun ruwa tunda nake zuwa baki taba samu mun ruwa ba a buta ko a koyi a na fi so a buta zai ke zo ki dan zauna ki jira ta kafa kai da zauna eh ga ta dan zauna zamu dan hirar ne kan fito to bari kofi ba ga yi ba ka yi to ki tare nan guraren ki tare ki inda bari gida in jira ki to ina ina Allah ta gaba ba ba ina idan muka aura ka kai gaba ba ki tana da zubi mai kyau wallahi ki muke ciwo zubin na na kai maro maro eh. <laughs>